من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله وسراجا منيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد إخواني في دين الحق الذي لا يقبل الله يوم القيامة دينا غيره اتقوا الله وأعلموا أمره واجتنبوا نهيه عباد الله الوقت أنفس وأثمن ما يملك الإنسان قال الشهيد حسن البنا الوقت هو الحياة فما الإنسان إلا الوقت الذي يقليه من ساعة من ساعة الميلاد إلى ساعة الوفاة وقال حسن البصري أيضا يا ابن آدم إنما أنت أيام مجموعة كلما ذهب يوم ذهب بعضه ومن جهل قيمة الوقت الآن فسيأتي عليه حين يعرف قيمته وقدره ويعرف قيمة العمل فيه ولكن بعد فوات الأوان يا مسلمين muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala, muna yin salati ga zaɓaɓɓe, fiyayye a cikin halittar Allah, annan Muhammad, iran Allah da aminci, tabbata a gare shi, da iyalinsa da sahabbansa. Ina shaidawa babu abin bautawa da gaskiya Allah sai shi kadai babu abin bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai wahdahu la sharika wanda babu abokin tarayya a gare shi kuma ina shaidawa hakika tabbas annabi Muhammad Muhammad bin Abdullah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam abduhu wa rasuluhu amma ba ‘yan uwa musulmi mu ji tsoron Allah mu ji tsoron Allah hakikali jin tsoron sallah zai tsoron sa ‘yan uwa musulmi a cikin addinin musulunci addinin da Allah subhanahu wa ta'ala baya karɓa baya ba da kyakkyawan sakamako ga duk wanda ya sayi da sunan bauta masa da wani addini ba addinin musulunci ba mu ji tsoron Allah Mi da da'a ga umarnin Allah mi da da'a ga umarnin annabinsa Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam, mu nisanci abin da Allah ya hane mu mu guji abin da manzon Allah sallallahu ya hane mu Allah ya ce wa ma ataakum ar-rasul fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu abin da manzon Allah sallallahu ya zo muku da shi akwai alkhairi a cikinsa akwai albarka a cikinsa akwai arziki a cikinsa ku riƙe shi wa Abin da manzon Allah sallallahu ta'ala sallam ya hane ku ku guje shi ku nisance shi babu wani alkhairi babu wani albarka kuma duk yadda dan zai haskaka ma wani abu da yake samu a cikin sabon Allah shari ƴan uwa musulmi lokaci lokaci alwaqtu wa asmanu ma yamliku lokaci ne mafi daraja mafi tsada mafi kimar abin da ɗan adam zai mallaka don haka الشهيد حسن البنا رحمه الله yake cewa alwaqatu huwa alhayat lokaci shine rayuwa ta shine rayuwarka shine rayuwa ga baki daya kamar insanu ila lokaci mutum fa ba komai bane fa sai lokaci allazi yaqdihi min sa'atil milad lokacin da zai yi ya ƙare daga ranar haihuwa ila sa'atil wafat zuwa ranar da aka ka mutu shine kai shine lokacin lokacin da babu ka shikenan ba lokaci baka in akwai ka kana lokaci almuhimmu ka wa wannan lokaci muhimmanci ka wa wannan lokaci muhimmanci kai kokari ka amfani lokutan kwanakinka ka yi amfani ainihin amfani mintuna ko wani minti a cikin rayuwarka ka auna gari ba daga ta ci a ko wata awa a cikin awanninka ka auna gari ba daga ta a cikin ko wani kwanakin kwanakinka ka auna gari ba da kuma asara wanda kai a cikin wannan kwanakin ko kuma watannin ko shekaru وقال حسن البنا حسن البصري ايضا حسن البصري قال يا مثل اعمى فيما ياكل لبنا مجرى حسن البنا سيت يا ادم يا كيدان ادم انما انت ايام مجموعه يا كيدان ادم كسني كي وانا كيني ne aka tattara kullama zahaba yawmun a duk lokacin da aka ce yau yini ɗaya ya tafi yau kwana ɗaya ya tafi ana cewa jiya ma da to zahaba ba a duka wani sashen kani ya tafi har ya kare ana cewa jiya shekaran jiya bara to ka sani lissafin kai hasar da kai ne na ɓangare daga cikin kai abin da ya rage ilan yau ta rage ba ko kuma har da gobe saboda haka duk wanda bai san kima da daraja ta lokaci ba yanzu ya zama yana wasa lokacin Allah ya bashi baya kula da me ya samu wata riba ya ci da safe wata riba ya ci da rana na ainihin damar da Allah ya bashi da rana wata riba ya ci da yamma na damar da Allah ya bashi da yamma wata riba ya ci da daddare kafin ya kwanta ko kuma shin yana tashi ya kwanta bayan ya tashi mai wata riba ya ci baya aunawa shi kawai babban abin da ya fi damun sa nawa ya samu kwastoma nawa gare shi shi shi kadai ya dauka shi ne arzikin sa to ya arifi adaruhu wa qimatul amali fi walakin ba ada fawadil awal duk wanda ya yi wasa da damar da Allah ya bashi yanzu duk wanda ya wasa lokacin da yake da shi yanzu yana raye to wani lokaci zai zo masa wanda zai gane kima wanda zai gane daraja wanda zai gane irin hikima ta lokacin da aka bashi amma in bai yi wasa ba lokacin da lokaci wato dama ta riga ta kuɓuce masa alƙur'ani mai tsarki Allah subhanahu wataala a cikinsa ya ambaci matsayi guda biyu na mutum wanda a waɗannan gurare mutum zai yi damar sakacin da ya yi da wasan da ya yi a kan tozarta da wulaƙanta da ɓata lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi bai amfane shi ba matsayi na farko sa'atul ihtibar a lokacin da zai bar duniya a lokacin da mala'ikun karɓar rayuwa suka zagaye shi lokacin da komawa wato lokacin tashi daga duniya zuwa lahira ya yi a lokacin ya tamanna lau ha min zaman zai yi fata ya yi buri ya yi kwaɗayi da za a dan an masa da wani lokaci a ba su kyautar wani lokaci wanda yake ganin cewa in ya dawo zai gyara Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa ya ayyuhal ladina amanu ya kun kai imani da Allah suka yi imani da ran tashin alkiyauma suka yi imani da bayan mutuwa akwai tashi bayan tashi akwai hisabi bayan hisabi akwai sakamako wanda ya mai kyau akwai kyakkyawan sakamako wanda ya saba akwai mummunan sakamako Allah kiyaye mu la tulhikum amwalukum wala auladukum ka dukiyo da kuka tara ƙoƙarin kare su da ƙoƙarin neman yawa neman su ƙara yawa ya shigar da ku wala auladukum ko kuma ƴaƴayenku da kuka tara shagaltar da ku an zikirin lahi daga ambaton Allah daga tsere salatin lokacin da daga yin da'a ga umarnin Allah daga nisan da abin da Allah subhanahu ta'ala ya haramta muku wa man yaf'al zalika duk wanda yayi kuskuren aikata irin wannan Allah ya ce fa ulaika humul khasirun wa'annan sune asalu sannan Allah ya ce wa anfi ku ciyar wa anfiqu ku ciyar mimma kanaku daga cikin abin da muka azurta ku da shi abin da Allah subhanahu wa ta'ala ta da duniya ka ɗiba ka ciyar ka nemi lahira da wannan arzikin da Allah ya mana duniya ka cire zaka ka taimaki addini ka taimaki da masallaci ka taimaki nan makaranta ka taimaki masu karantarwa ka taimaki sauran masu bukatar taimako min qabli an ate yau min qabli an ate ahadakum al-maut Allah ya ku yi wannan ayyuka tun gabanin mutuwa ta zo ma ɗayan tun gabanin mala'ikun karɓar rayuwa su kawo masa ainihin ziyara fa ya kula rabbi a lokacin ya dinga cewa ya ubangiji laula akhartani ya ubangiji da ka jinkirta man ila ajalin ne. zuwa ga wani lokaci makusanci ba sai an ba shekaru da yawa ba a ɗaga mun ƙafa a ɗan jinkirta man zuwa ga wani lokaci makusanci ba da in gaskanta duk wani ainihin umarni da ka bayar in yi duk wani umarni da manzon ka ya bayar in yi da'a gare shi wa akun min as-salihin in zama cikin mutanen kirki barnar da na yi in gyara kuskuren da na yi in gyara sannan sakacin da na yi ban yi ba in zo in yi Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa lan yu'akhkhira Allahu nafsan Allah baya jinkirta wata rai ko ta waye, iza ja ajaluha, matuƙar ajali ya yi, matuƙar kwanakin da aka ɗebo ma sun ƙare, matukar mintunan da aka lissafa za ka yi a duniya sun ƙare Allah ya ce wallahi akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha Allah baya da ma wata rai da zara adali ya zo wallahu khabirun bima ta'malu kuma Allah subhanahu wataala mai ba da labari ne ga abin da kuke aikatawa ga wannan subhanallah ya yi dama a lokacin dama ba za ta yi amfani ba ya ‘yan uwa ni wani ni gyara tun kafin fada cikin wannan rami Allah bai kiyaye daga fada cikin wannan rama din Allah ka bani mu iko tun kafin fada ga wannan matsayi Allahumma rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi ilana min amrina rusuda Allahumma rabbana yassir wa la tu'assir Allahumma rabbana yassir wa la tu'assir Allahumma rabbana yassir wa la tu'assir ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد إخواني في الله بايم يا الله da salati ga annabi sa Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam bayan haka yan uwa musulmi muna ƙara godewa Allah a matsayi na biyu wanda duk wanda yayi sakaci yayi kokari ya bata ma'ana ya bata lokacinsa da dama da Allah ya bashi a wannan rayuwa ta duniya to matsayi na biyu wanda zai yi dama a lokacin da dama da ba za a ta amfane shi ba Allah kiyaye mu shine allazi yandamu da mulkinsa matsayin da ɗan adam zai yi dama ala biya waqti zai yi dama akan ɓata lokacin da ya a nan duniya ga ayyukan banza abinda ba zai amfani duniyarsa ba bai tura komai a lahira ba to in ya je lahira zai da dama wannan lokacin da ya bada, fayil tuwaffa kullu nafsin ma amila a lokacin da kowace rai za ta zo gaban Allah subhanahu wata'ala domin a bata sakamakon abin da aikata a nan duniya wa tujza ma kasabat a ba kowa sakamako na abin da ya aikata waye da ahalun na ahalul jannati jannata bayan an raba sakamako an ba kowa ‘yan aljanna sun wuce aljanna Allah ka sanya mu a cikin su wa ahlun nari annar ƴan wuta sun yi wuta hunaka yatamanna ahlun nar Allah subhanahu wa ta'ala a lokacin ƴan wuta za su ainihin yi buri su yi kwaɗayi su yi fatar lau ya ƙuduna jadidan lau ya ƙuduna mata ukura da za a sake dawo da su da Allah subhanahu ta'ala zai sake dawo da su ila hayatid dunya su dawo duniya liyabqu min dalilin amalan salihan za su fata su yi a dawo da su duniya su gyara su fara sabon aiki na kwarai ha ta limanin wannan bukata ta su har abadan ha abadan babu ta kun ba ta samu ba inta ha zamar da amal sai a kai wannan matsayi to lokacin za a ce yi aiki ya ƙare abin da ya rage waje a zaman aljiba lokacin amsa sakamako ya zo ya to ya zo don haka duk wanda yake a wannan fili ya zo ne don ya karbi sakamakon abin da ya aikata ya Allah ta'ala a wannan lokaci Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wanda zina kafa. wayan suka kafirce suka bijire wa umarnin Allah suka bijire wa umarnin manzon sallallahu ta'ala alaihi wa sallam lahum naru jahannam suna da wuta ta jahannama Allah ya tanada don ya sanya su a cikinta in an sanya su a cikinta la yuqda alaihim ba za a kare babu wani gudu za a kansu fa ya mutu ba bale su mutu domin Allah ya ce summa la yamutu fiha wala yahya dan wuta in ya shiga cikin wuta babu mutuwa a ce ya mutu sannan babu rayuwa a ce yana raye don haka baina baina tsakanin mutuwa da rayuwa kuma har abadan abada yudha'af lahum al'azab yawm al kiyama za ta ce alkiyama yan wuta za a ninninka masu azaba Allah kiyaye saboda haka Allah ke cewa la dayi alayhim faymut wala mu anhum al'azab min azabiha wala yukaffaf anhum min azabiha ko ba a sassabta masu ba a daga masu kafa ba a yi masu sauki daga azabar wutar jahannama Allah kiyaye Allah yake cewa kazalika najzi kullu kafur irin wannan sakamako za mu yi duk wanda yake yawan kafirci duk wanda yake yawan bijirewa umarnin Allah yake yawan yake yawan ga tsarin da Allah ya baiwa annabinsa ga tsarin da Allah ya baiwa manzon sallallahu alaihi wasallam amma ku koma gefe da kirkiri naka daban Allah ya ce irin wannan sakamako zani Allah kiya mai wannan sakamako Allah ya ce wa hum yasrifuna fiya yan wuta suna ihu suna kururuwa suna neman agaji a cikin wutar jahannama suna cewa rabbana akhrijna na'mal salihan ya ubangiji fito da mu don mu yi aiki na kwarai in mun koma can duniya mu gyara ayyukanmu mu yi na kwarai gairar ladhi kunna amal ba irin wanda ma kasance muna aikatawa ba can da kafin mu zo mu ga ainihin wannan mun sako Allah kiyaye mu Allah yake cewa awalam amirku ashe ba mu rayar da ku ba ban ba ku lokuta ba an ba wa shekara ɗaya zuwa ashirin wani shekara ɗaya zuwa talatin wani shekara ɗaya zuwa arba'in wani shekara ɗaya zuwa hamsin wani ma an kulle masa sassin hamma ƙari yake nema Allah ta ashe mu rayar da ku ma ya tazakkaru fihi man tazakkar ban ba ku lokaci abinda duk wanda zai wa'azu duk wanda zai wa'azu to zai wa'azu a cikin sa Allah kiyaye mu da irin wannan hasali ashe ba mu rayar da ku muka ba ku rayuwa lokacin da binne wa addu'a da a ce zai wa addin to zai wa a cikin lokacin ba waja'akum nadhir waja'akum nazir sannan bayan an ba ku lokacin ba haka aka ba ku hamalan ba an ba ka shekara ashirin kawai hamalan ko kuma ba ka shekara talatin ko arba'in haka ko an ba ka shekara hamsin ko sittin haka ko wasu yadda haka Allah ya ce waja'akum nazir a wannan lokacin da Allah ya baka kuma an turo da mai gargadi ya zo karka yi kaza karka yi kaza a wannan ainihin nazir din wasu malamai ma suna cewa bayan zuwan Muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai lokacin da ake ba mutum har a fara fulajin har ba fulajin sa, cewa kana fara dibawa da ka ga kana da bakin gashi shekaru suka wuce yanzu ka fara ganin daya ka fara ganin guda biyu to fa ana plus da yanzu tsaya biyu in har ya zama an ba shekarun da tun gashin kana baki har ya fara canza kala amma ka ka haji tsoron Allah to wata kuma dama za a baka ka dawo dan uwa ka bari mu gyara Allah ya cewa awalam nu'amirukum shin ashe ba mu rayar da ku ba lokacin da ma ya tazakkar fi man tazakkar wanda ke duk wanda zai wa'azu duk wanda zai zamna yayi nazari yayi tunane ya gane asarorin da yayi kafin kwanan su kwanan su kare ya dawo ya gyara wajakum nazir kuma ga ne gargadi Allah ya aiko da manzonsa Muhammad sallallahu ta'ala sallama ya zo ya ce me kaza me kaza albishirinka me kaza me kaza ka kiyaye ka hankali ka bari Allah ya ce fazuku don haka ba zancen komawa fazuku ku ɗanɗani sakamakon kangarewa ku ɗanɗani sakamakon bijirewa dukkan umarnin Allah fama da zalimina min nasu azzalimai ba su da ba su anin agaji Allah kiya mai da shi anan azalmai to haka yan uwa musulmi mu yi kokari mu ga cewa dan lokacin da Allah ya baka shine gwargwadon abin da zaka amfana kullun ka zanna in ka tashi da safe to kai tunanin daga faduwar ranar jiya zuwa sallame sallar asuba ɗinka ta yau wace riba ka ci na wannan awoyin sannan wace asara ka yi bayan an kira Sallar magariba ya kamata ka zauna daga fitowar rana idan ka fito da gida ka je ofis idan ka fito da gida ka je shago idan ka fito da gida ka je gona ko ka je inda da kake ganin cewa canza ka je zuwa magariba shin wace riba ka ci ta lokaci tsakaninka da Allah wace kuma ainihin asara kai ba kawai calculator za ka buga na riba da cikin kasuwa ba Allah ba zai kun gyarawa اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا للمتقين إماما يا الله من رقوانك Allah Ubangiji bukatu mai alkhairi Allah kai ne biya Allah ka biya mana gabaki daya Allah matsalolin mu ya Allah na kasuwa ne ko kuma na wato jinya ce Allah ya jira mu ita Allah shi ya yi kowa matsalarsa ya Allah ka yi mana matsalolin mu ya Allah Allah matsalolin ƙasar nan Allah ka fi kowa sanin maganinsa ya Allah ya Allah ya Allah mai roƙonka Allah ka mana doki ya Allah Allah ka mana doki ya Allah Allah ka tsoron ya Allah Allah wa'in ka fada cikin wata ko wata irin rigima ce ya Allah kai ne mai ciro Allah ka cire su wa'inda ba su fada ba ya Allah ka bar a bangajin labari kawai ya Allah Allah ka bar ba a bangajin labari kawai ya Allah Allah Allahumma rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anamna wa ilayka al-masir subhana rabbika rabbil izzati wa salamun ala al-mursalin Muy largo.